الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشهد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته وتمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب أرواح wannan littafi zai magana ka abin da ya shafi hukunce-hukunce na jingina قال رحمه الله تعالى باب في الرهن في الحضر وقول الله عز وجل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة cikin jingina a yayin zaman gida ma'ana ba halin tafiya ba haka nan da faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce wa in kuntum ala safarin in kun kasance kuna cikin tafiya walam tajidu katiban kuma ba ku samu wanda zai muku rubutu na yarjejeniya ba babu wanda zai yi rubutu ma'ana babu wata shaida da za ta nuna akwai bashi da ya shiga tsakani to sai Allah ya ce farihanun makbura to ku ba da jingina ma'ana a karba don ita ce za ta zama kaman a madadin shaida na rubutu da aka yi hakan ana tafiya mutane za su wani zai karbi bashin wani ya zama ana buƙatar a ba da wata shaida kuma babu wanda zai rubuta wannan shaida a rubuce to babu laifi idan shi wanda zai ba da bashin ya ce a bashi wani abu da zai riƙe don ya zama shaida a kan wannan bashin da ya biya wannan shine jingina ne jingina kuma ana yi tawabin ko a halin tafiya ko kuma a halin zaman gari ya halatta a yi kowanne ana iya yi ko a halin tafiya ko a halin zaman gari ana jingina gaba daya قال رحمه الله تعالى حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ولقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه بشعير قال ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد سمعته يقول ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاء ولا أمسى وإنهم لتسعة أبيات وانا حديث أنس رضي الله عنه a yake cewa lallai hakika manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayar da jinginan sulken shi na yaki akan wato hatsi na alkama da ya bayar ko kuma ash-sha'ir abin da yake kama da alkama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana buƙatan abinci yana buƙatan abinci kuma babu abinci a gidansa don haka sai ya ba da jinginar sulken shi na yaƙi a rike ya karbi wannan abinci a kan cewa jiran da ya bayar sai a dawo mishi da wannan sulke na shi kamar bashi kuma abin ya kai kusan sa'i talatin abin da ya karba sai ana zake cewa muna cikin wannan hali da manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu abin da ake ci a gidansa ma'ana abincin ya yi ƙasa ya ce sai na je mishi da wato wata gurasa da aka yi da shahirin ta alkama da kuma wato asalin mai mai wanda yake daskararri ko kaki ne haka wanda ake daskarawa ya ce kuma ma ya dan jirkice ma'ana ya dan yi wari ya fara baci na haka na ma maza Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai na ji manzo sallallahu alaihi wa yana cewa wallahi iyalan gidan Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba su wayi gari ko kuma ba su yi yammaci ba face sai akan sa'i guda daya kuma gidaje ne guda tara ma'ana ɗakuna tara ne iyalansa su tara amma suna da sa'i daya wannan hadisin farko dai shahidin shi shine maganar manzala sallallahu alaihi wa sallam ya ba da jingina na wato sincansa kuma ya karba abinci wannan kuma cikin abin da hadisin ya kunsa yana nuna cewa manzala sallallahu alaihi wa sallama wato yana da kaskantar da kai a matsayinsa na annabin Allah wanda ya fi kowa a wajen Allah maɗaukakin sarki amma kuma ga halin da yake ciki kuma bai damu ba yana nuna mutum ya yi haƙuri da halin da yake ci ko muna ganin cewa muna cikin wani mawuyacin hali a yanzu to duba irin wannan kaga hadisin ya faɗo a daidai gaba ko wani yana ganin yanzu babu ana ta kai ana ta kai ba abinci ba kuɗi ba waye ba waye to da Allah sallallahu alaihi wa sallama sa'i dai ne a gidansa bal ma sai da ya bada jinginar abinda ma'ana zai karba abinci ya ci a gidansa kuma wannan yana nuna wato haƙurin matayen manzo Allah sallallahu alaihi wa da matsayin su wanda suka haƙura a wannan halin da ake ciki haka wannan hadisin ya kunshi abubuwan da muka kalle su a cikin rayuwar mu a yau ko mutum ya zo gida babu sai a yi haƙuri har lokacin da Allah zai kawo tunda ba kullum ake zama a babu ba wannan yana nuna cewa mutum ya yi haƙuri da halin da yake ciki kuma ya dogara ga allah maɗaukacin sarki tare da bin hanyoyi na matakai kuma yana nuna halarcin mutum ya ba da jinginan abin da ya mallaka don wani ya fitar da abin shi zai bayar sai a ce ai ba a siyar da kaza wannan mallakar sani kuma bukata ce ta kama shi wadda aka don mutum ya yi wannan ba laifi ya yi ba wannan mallakar sani haka mutum yana iya fitar da wani abin mallakarsa don ya biya bukatarsa wasu suna da imani da yakinin cewa duk abin da yake nasu ne ba a siyarwa babu wani abin da ba a siyar da babu wani abin da ba a ciki a kansa dai har maza Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to wani shi min babi auda wani yana ganin kaman karanta ne a cewa ya fitar da wani abin shi ya siyar dan yi wani abu ba karanta bane tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi saboda haka yana nuna mana halaccin yin haka babu laifi a ciki قال رحمه ta'ala تعالى باب na راى abu har ida yau dai wannan hadisin ya sake kawowa babun wanda ya bada jinjinar wato sunkensa قال na مسدد قال حدثنا عبد الوالد قال حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم أرواحنا والفديلة في السلفي فقال إبراهيم حدثنا الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه كل وجه حديث النعمان أن عائشة رويتوشي ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sai abinci a wajen Hude, amma babu kudi a hannu da haka sai ya shirye shi akan bashi amma kuma ya bada sulken shi a matsayin jingina zuwa wannan lokaci wannan ya nuna babu laifi ana iya cinikin bashi zuwa wani lokaci sai mutum ya dawo da shi a duk da yake wani hadisin nana na aisha radiyallahu anha tana cewa a lafazin da yake tace ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya rasu ya rasu bai mai da wannan abinci ma'ana ba a karbo ba har ya rasu ma ba a ba amma wasu ruwayoyin sun nuna cewa shi abubakar radiyallahu anhu ya je ya biya ya karko domin bai kyautu a bar a ce su kyan mazala sallallahu alaihi wasallam a hannun bai hude na aka sai je ya biya ya dawo da shi shi kuma sai na ali radiyallahu anhu ya biya sauran ba su suka mazala sallallahu alaihi wannan duk dai abin da yake wa yana nuna ita wannan rayuwar ba wani abu ba ga wanda ya fahimce ta wani wanda bai fahimta ba sai dauki duk damuwar duniya na ya daura makansa musamman ya nemi wani abu ya rasa to ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dai wanda in ya so Allah madaukakin sarki zai bashi abin da ba a taba ba wani ba amma aka dauki rayuwar ya kasance da kan ba ne na Allah kuma wannan bai rage mishi matsayin shi ya kamata mu yi koyi da shi a cikin irin waɗannan a kyawawan halaye na Allah rahimahullahu ta'ala babu rahnin fila babu yin jingina da makamai mana mutum yana iya ba da makami ko wani abu ya ba da ta saboda wani abu ya karbi wani abu hakan an ce jingina ba to da sai da kudi ba ana iya ba da makami amma sharaɗin ba da makami ya zama wanda za a ba jinginan makami ba kafiri ba ne da ake yaƙi da shi domin kai ya cutar da mutum kamar kafiri ne wanda ba yaƙi yake da shi ba kama wannan ba yahuda ai manzala sallallahu alaihi wasallam ya bashi sulke duk da yake wasu ce sulke ba makami bane abin abin ya kare abin nan abin kare kare kai da haka shi ba takwabi bane ko wani abu قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أمر سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب ابن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه أنا فأتاه فقال أردنا أن تسلفنا وسطا أو وسطين فقال إرهنوني نساءكم قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب قال فرهنوني أبناءكم قالوا كيف نرهنك أبناءنا فيصب أحدهم فيقال روحنا بوسك أو وسكين هذا عار علينا ولكننا نرهنك اللعمة قال سفيان يعني السلاح قال فوعده أن يأتيه فقتلوه ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا أولنا حديثنا وتجابر رضي الله عنه yake cewa annabin Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana yayi magana cikin sahabbansa yace wane ne zai daukan mun fansa akan wannan bayahudan da ake kiran shi Ka'ab ibn al-Ashraf yana cikin yahudawa da suka yarjejeniya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zaman lafiya ta aminci sai ya warware wannan yarjejeniya din ya zama yana hada kai da abokan gaba kuma yana suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai gama min da shi abin nufi kenan wa zai wa zai iya min shi domin ya cutar da Allah ya cutar da annabin Allah ma na cutar da addinin Allah domin duk wanda ya zagi annabin Allah kamar ya zagi Allah duk wanda ya ci mutuncin annabin Allah kamar da Allah yake faɗa kuma kamar da eh, wanda ya taba addinin Allah da Allah yake to shi abubuwan da yake yake na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani ne zai tashi dan mun maganin sa take kuwa sai dai daga cikin sahabbai da ake kiran shi Muhammad ibn Maslama al-Ansari yace ni ne ya annabi Allah yace ni zan don haka sai ya je ya same shi yake ce masa ah, muna so muna so ka ba mu bashi abinci domin mu ba ta amma mu bayar jingina bashin shi muke so sai ya ce to ku ba ni ku ba ni jinginar matanku ma'ana su dinga min hidima sai ya ce a ya za a yi mu ba ka jinginar matayenmu alhalin kai ne kai ne mafi kyau a cikin larabawa ya ce to ‘ya'yan ta ce ‘ya'ya kuma ai za a dinga zuwa ana tozarta su a dinga cewa ai wane ma ɗan shi ya bayar jingina ya karɓi wani abu wannan cin mutunci waya wannan aibi ne a gare sai suka ce to shi kenan za mu baka eh, ka ba mu za mu baka makamai sai ka ba mu abinci to suka yi alkawari akan za su zo mishi da wannan wannan ba komai bane sun yi haka ne dan su dan su sake da shi kar yayi zaton cewa wani abu mummuna suka zo aikata ba dan haka cikin dare sai suka zo suka kashe shi sannan suka zo suka bai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam labari kuma bai zarge su akan aka abin da suka aikata ba idan ana iya ba da jika ga su ba su bashi makamin ba amma sun yi akan cewa za su bashi nan za su iya bashi makamin duk da yake ne kafarin yaki ne ba za a bashi makami ba a wajen wasu malamai kuma haka nan wannan yana nuna cewa duk wanda ya zaji annabin Allah sallallahu alaihi wa sallama hukuncin kisa ya hau kansa an kuntuna abin da ya faru can baya an yi ta kawo wannan hadisin a matsayin hujja na wanda ya zaji annabin Allah ko ya ci zarafin annabin Allah ko kuma har yanzu dai an shashantar da maganar ko dama haka al'amari ne ga da an samu irin su Muhammad ibn Sallama ko cikin dare suka je suka auka da shi suka kashe shi da an zauna lafiya kuma ko yanzu ma ba ta baci ba duk wanda zai iya aikata wannan aikata domin ya kara annabin Allah ya kara addinin Allah ko a ina aka boye shi an samu dama a kashe wannan shine abin da ya fi dacewa da wanda ya zaki annabin Allah ko قال باب الرهن wa ومحلوب Babu cewa abin jingina abin jingina idan saniya ne ko abin hawa ne an gane ko za a iya hawa sannan kuma za a iya tatsa wasu wannan sabani ne tsakanin malamu wasu suna ganin cewa hadisan da muka karanta wanda suka gabata na cewa baya halatta a tafa dukiyar mutum ba tare da izininsa ba ina ganin cewa wannan hadisan da suka zo na cewa in mutum ya bata jingina za ka yi amfani da abin jingina sa, akwai cin karo don haka wancan hadisan sun shafe wani wasu kuma suna ganin a'a inda ai abin abin amfani ne abin hawa ne ko kuma abin da za a iya tatsansa ne a ya dangana idan kai kake ciyar da shi kai kake ba shi abinci to na za ka iya tafansa inda abincin da ya naka ne shi da zai baka jingina bai baka hada abincin dabbar ba to in ya zama tatsar da za ka yi ba wai ta siyarwa ba ce ka kai kasuwa kuma ka dinga siyarwa ba inda ya ta amfani ne wanda bai ci karo da abin da yake na hankali ba ne wannan babu laifi ko kuma abin hawa din in za ka haushi a matsayin biyan bukata wacce take ba babba ba amma yanzu mutum ya baka jinginan mota ya karbi kudi a wajenka sai ka je ka kai ta tasha ana kabu-kabu da ita Ka ga wannan ka shiga haƙƙinka ko amma dai ya baka motar jingina sai ka sa mai wata rana iyalinka ba lafiya ka kai ta asibiti ko ga wannan abu ne wanda yake na hankali ko a kana dan kai yaranka makaranta ka da amma ka san ba motar ka bace jingina ce kuma kai kake sa mata mota kuma ta shi kai kake gyarawa domin alkharaju bi zaman wannan shine ka'ida ma'ana duk abinda duk abinda zaka masa hidima to kana da yancin amfanuwa da shi shine alkharaju bi zaman amma ba za ka zo kuma ka kashe motar ka ajiye ba ya zo ya dawo ma da bashin ka kuma ka bashi ita a lalace ba yanda ka ba yanda ya bar maka ita ba kaga wannan eh, zalunci wannan ka keta iya da haka abin da ake nufi a nan ya zama amfanin da za ka yi da abin da aka baka na jingina amfani ne wanda bai kai ga farna ba amfani wanda ba na farna ba ƙala wa muhira muhiratu an ibrahima wannan fatawar wasu daga cikin tabi'ai suka ce shi ibrahimun naka'i ya ce turka babban latu bi kadari alabiha a ita dabba gwargwadon abincin da kake bata gwargwadon abin da za ka yi amfani da ita na bukatarka wato lagu bi kadari alabiha haka nan za a tatse ta gwargwadon abin da ake bata na abinci haka za ka iya amfani da wannan dabba warrahnu misluhu haka nan kuma jingina ma kama haka ne haka nan dabbar da ta bata sai ka tsinci dabbar wani sai ka ajiye a gida kana kan jiran ko za a samu mai ita ba ga gaba za ka bata da yunwa to kana ciyarwa din nan babu laifi ka amfani da ita har lokacin da mai ita zai zo ya karba kuma ka ganye zo karba ba za ka ce to wani ka biya na abin da na ciyar da ita ba saboda mai ka amfani da ita wannan ciyarwan a zaman amfani yake قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا أنا حديثي جيدة يتبتر ذاك إن أنزال الله صلى الله عليه وسلم يتشي أبن جنجنا إذا دبانين هوا تضاعي هوا سا gwargwadon ciyarwar da ake ba idan za a iya bukata da shi a irin wancan lokacin gina raƙumi shi za a je a debo kayan gona da shi da haka ya ba da jingina raƙumi kana da kayanka a gona babu laifin kana ciyar da shi kan jika ka masa kaya amma ba wanda ya fi ƙarfinsa ba har ya zo ya samu kuma raƙumin shi ya lalace a kamishin daidai biyan buƙatar haka nan manzan da sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa kuma za a sha nonan dabba da ake tatsanta matukar tana cikin jingina na haka babu dai قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة أنا إتشك آئدة شواء واتو أبن هوا dabba kenan za a iya hawansa amma da ciyarwa ga wanda yake hannunsa idan an ba shi jingina hakanan dabba da ake tatsanta za a iya tatsanta a amfani da nonanta ga wanda yake wato kulawa da ita tana karkashin kulawansa na jingina kuma wanda zai hau da wanda zai sha shi ne zai ciyar kenan ba wai ya nuna wanda ya baka jingina shi ne za ka ce in ka ba da jinginan kuma ka ce to wani ka ajiye mun fa abun nan ko kuma ya kama jinginan mota ka ce mushi to sai ka ajiye kudin mai kai da za ka hau motar kai za ka samu ta mai kuma in ta baki ma kai za ka gyara an gane ko wannan saboda kar a shiga hakkin wani babu باب inda yahudi wa gairi babu yin jingina ka ba da abin ka a wajen ba yahudi ko wasu wanda ba musulmi ba hadisin farko dai ya tabbatar da haka da haka babu laifi mutum ya yi ta'amuli da waɗanda suke yahudawa ne ko nasara kuma wanda ba musulmi ba ba kirista ba ba nasara a cikin irin wannan mu'amala haka nan ko da a ce mafi rinjayen abin da suke ta'amuli da shi na haram ne kai allah bai daura ba yanzu misali waɗanda suke kirista da yahuda yi mafi rinjayen mu'amalar su ta riba amma an taba cewa an sun zo 'yan kaya kakkafi a sai da musu ko a kana motar kabu-kabu sai ka sa wanda ya zo hawa ka ce kai kirista ne karka hau haka ba a yi haka wannan allah bai tora ma ba abinda suke aikata na haramun wannan ya rage nasu kai kuma kana neman halal ɗin kai in ya fita daga hannunsa ya koma hannunka wannan kai ya zama halal a gare ka in gane ko don ba za ka iya tantancewa daga kudin da yake hannunsu ko abin da za ka yi ta'amuli da su cewa wanne ne haram wanne ne ba haram ba wanda ya zai tantance da haka kana da kasuwa ne masu zuwa daban-daban ko ma musulmin ma ƙarshe ta ma sai ka ga musulmi abin haram ya biya a dukiyarsa fiye da wanda ba musulmi a to yanzu in kidnapper ne zai ɗauka mutum duk kudin ba na haram ne. sai zo shagon ka siyanka ga kudin nashi A to Z duka gaba ɗaya na haramu ko ko an ce za a tsaya a bincika ba wani wanda zai kubuta kasuwancin ba zai yiwu ba an ka ce wai zai kabu kowace sabira da kabira an mutum ya zo in ka kalli yanayin shi zai ka ce kai wannan ya kama da masu cin haram sai ka ce ba za ka sai da masa ba Allah bai ɗora mana wannan ba ku dai ku yi ta'amulinku wannan Allah ya halatta kasuwanci a labul bai'a Allah ya halatta cinikayya don haka babu laifi قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه جرعه manzala sallallahu alaihi wa sallama ya sai abinci a hannun ba yahudi sai ya shi jinginar wato zulkensa na yaki قال باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونهوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وأن babi zai bayani akan ne idan aka samu sabani tsakanin wanda ya bada jingina da wanda aka bai wa jingina sai suka yi sabanin shi wanda ya bada jingina jinginar sai ya ce ai kudin da ya bayar da zai ba da jingina misali sai ce miliyan ɗaya wanda aka ba shi jingina ya ce a ɗari biyar ai za a iya samun haka tun da ba rubutawa aka yi ba shi dai ya ba da wani abin jingina ce to bashin da ka karɓa fa a wajena da za ka ajiye abin nan ɗari biyar ce a'a ni ba abin da ka ba ni ɗari biyu da rikici ya kai su gaba alkali yanzu maganar wa za a karɓa da maganar wa za a yi aiki maganar wanda aka ba jinginar ya rike aka karbi bashinsa ko kuma maganar shi wanda ya bayar waye ne gaskiya a cikinsu Ya an bincika ko ba kamar misali ne yanzu mata da miji su yi rikici da kai shi gaba alkali ta ce alkali baya ba na abinci shi kuma ya ce ina ba ta magana wa za a karba shi a ga dole abinci ga yi in ka ce kawai za ka karɓi maganar shi ya ce na ba ta abinci ai ba san cikin gidan ba ko kuma in ka ce za ka karɓi maganar ta ƙila yana ba ta tana ba ko wani rikici take nema duk zai iya yiwa ko to haka nan mai jingina da wanda aka ba shi jingina duk da yake wasu malamai sun tafi akan cewa fa shi wanda ya bada shi wanda yake almurtahin din ma'ana wanda aka ba shi jingina gane ko ba wanda ya bada ba wanda aka bashi jingina ya bada bashi cewa magana shi ta bukarfi amma wannan babun abin da yake nunawa sai a koma abu ka'ida ta asali ta alƙalanci shi ne duk wanda ya yi ikirarin cewa wani abu na shi ne alhalin abin baya hannunsa ko sai ya kawo shaida an gane ko wanda kuma ya ƙaryata gane ko sai ya yi rasuwa wanda ita ce ƙa'ida ta asali a kan hukunci idan mutane sun yi sabani ah, shi ne asali almuddai na ce almuddai mai kawo ƙara asali mai kawo ƙara in ya kawo ƙara ba wai wanda aka kawo ƙara za a ce to ka kawo abin da aka ce ba naka ba ne ba ai asali wanda abu yake hannun shi shine nashi ko yanzu idan abu na hannunka sai wani ya kawo ƙara ya ce ah, wannan fa abin ya kwace min abuna a asalin asali abin na waye wanda ke hannunsa kai ne kana zaune a cikin gida sai aka kawo ƙara aka ce gidan ba naka ba ne eh, akwai yawancewa gidan ba naka ba ne amma asali kai da kake cikin gidan gidan na waye ne har sai an tabbatar da cewa ba naka ba ne da wata shaida don haka wannan ka'ida ce da ake binta a shari'a ko wajen alƙalanci wanda yake da'awar abin da ke hannun wani gane ko to wannan shine ake cewa ya kawo shaida shi kuma wanda yake karyata abin da ake faɗa shine yake rantsuwa in ya karyata don mutum ya iya fahimta haka ko alkali ya iya gane haka to shine zai iya gane wa ake kara wa ake kara amma an baka iya bambancewa ba akwai damuwa. ko a to yanzu misali a al'adar ƙasan nan misali an ɗauki al'ada ta direba da ubangidansa wa yake zama a gefen mota baya mai mota ko wa yake kan steri shi nan sai suka zo wannan ya kame a baya wannan kuma yana tukawa sai suka tsaya suna rikici a roadblock sai shi direban ya ce fa wannan mota ta ce za a ga eh an ga wancan fada babba riga a kama ba an gulba sai direban ya tsaya ce ya ce ranka ya dade wannan fa mota ta ce wannan ya kwace magana wa za a karba ai za a ce sai ya kawo dalilin cewa wannan mota shi bayan ga mai mota a zaune a baya ga mai mota ya kame a baya kuma ta iya yiwa ba shi bane mai mota wanda ya kame ta yasa alƙalanci yake da wahalar gaske kafin ka bambance mai gaskiya a cikin wanda suka kawo ƙara abu ne mai wahalar da ko ko kaga mutane guda biyu wannan misali ne da malamai suka kawo suna gudu ɗayan yana rike da hula a hannunsa yana gudu ɗayan na binsa in ka tashi hukunci hular ta waye za ka ce na bayan ko wanda yake bi da gudu yana bin wani da gudu ka wannan yana rike da guda yana gudu wani yana bin a baya ba guda a kansa tawa za a ce guda na gaban da wanda take hannun shi guda yi da wanke yana so ya kwace mashi gudarsa ire waɗannan abubuwa in aka shiga babi na alƙalanci yana da matuƙar wahala yana da matuƙar wahala sai alƙalin da Allah ya dakar da shi ko misali yanzu kamar misalin da malam ibn qayyim ya kawo su da yawa wani littafin sa ka zo ka samu mutum da wuka a hannunsa kuma jina-jina wani yana kwance shi kuma ga hannun shi da wuka da jini a ciki me za a ce ya kai shi ko abin da za a ce kina. to amma ta iya yiwuwa fa yana kokarin tseren da kanshi ne ba akan wannan ya kashe wannan zai iya yiwuwa ko ila barawo ne ya shigo gidansa kaca kaca ya kwace wutar da take ya rike wuta ko ba zai yiwuwa haka ba zai iya yiwuwa saboda haka yanzu idan aka samu sabani kai ka ba da jingina ka karbi bashi shi kuma ka bashi jingina sai aka zo wajen mai da bashi da ka dawo da bashi za ka karbi jingina sai ka bashi ɗari biyu sai ce malam ni ba ba ɗari biyu ba na baka ba ɗari biyar na baka ka ga yanzu dole a tantance ko yanzu magana wa za a karba to kaga shine yace babu badi iza tala farrahin wal murtahin idan aka samu sabani tsakanin wanda ya ba da jingina da wanda aka ba shi jingina in suka yi sabani sai imamu bukari ya ce to zai a koma asali su alal mudda'i wanda yake kawo karar ma'ana wanda ya ce ah, ga abin da ya bayar kenan ko idan shi wanda wanda ya ba da jinginar ya ce ga abin da ya bayar to zai kawo shaida gane ko wancan kuma kila da ya karya ta to in ya karyata sai a ce ya yi in kuwa har wannan ya kawo shaida wancan bai da wani dalilin da zai sun shuke ta sai dai ya ce bai yadda da shaidar da aka kawo ya ce a sai ce ai akwai abokina a gaban shi aka yi ko ya ce akwai abokina a gaban shi aka yi aka ce je ka kawo shi da ya zo zai ce aka aka zai ce to ai wannan kullum suna tare abokin shi ne ban yadda da shi ba yanzu ya yi suka a kan shaidar ya ce bai yadda da shaidar ana iya yi ko gaba alkali ya ce to ni fa alkali wannan mutumin da aka kawo ni ban yadda da shaidar shi ko duk ana yi to almuhim sai a koma wannan ka'idar wanda yake da'awar cewa ga abin da yake haƙƙin sani to shine zai kawo shaidar wanda kuma yake korewa yake cewa abin nan ba haƙƙinka ba ne to shine zai yi rantsuwa da haka mai kawo ƙara shi yake kawo shaida wanda ake kawo ƙararsa kuma shi ne yake rantsuwa amma kuma tana iya rikidewa ba shi wanda aka kawo ƙarar ya koma shi ne zai kawo shaida ai wanda ya kawo ƙarar wanda aka kawo ƙarar ya koma shi zai shi zai kawo shaida wanda kuma ya kawo ƙarar ya koma shi ne rantsuwa tana iya yiwuwa haka tana iya yiwuwa haka to qala haddathana kalladu ibn yahya قال حدثنا نافع ابن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس رضي الله عنهما فكتب إلي إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه يتي نارب تام عبد الله دم عباس نعم فتوى وجنسة sai ya rubuto min ya ce lallai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama abin da ya hukunta shine wanda aka kawo kararsa shi yake rantsuwa ba wanda ya kawo kara ba amma kaga a hukunce-hukunce da ake kanana wanda ba su kai gaban alkani ba idan mu ya kawo kara sai a ce karanti a ba ka rantsuwa kai da ka kawo kara yi ya dai a ce mai shaida ka amma yanzu mutane sun juyar da abu ko ya ce karanti abin nan naka ne ba shi zai rantsi ba wancan ne da ya ce ba shi ba ne shi zai rantsuwa saboda haka shaida tana kan wanda ya kawo kara shi zai ba da shaida a wani sahabi da ya zo ya gaya manzo sallallahu alaihi wa sallama cewa yana zargin matarsa da aikata zina matar shi ce yace ni na zarge ta cewa ta aikata zina manzo sallallahu alaihi wa sallama ce kana da shaida Ya ce ko dai ka kawo shaida ko amma bulalar ka mata kazafi Eh, abin nan ya ce bayyanatuka a haddun ala zaharika ko dai ka kawo shaida ko a mahalli na kamata kazafi domin asalin asali shi ne ita ba ta yi zina ba shi yana kore mata wannan asalin to wanda yake kore asali sai a ce ka kawo abin da ya kore wannan asali ka kawo shaida ya ce ban da shaida a ya ce to zai ma bulala kamar ya ce wallahi ba za a mun bulala kamar ya rantse da Allah ya ce wallahi ba za a mishi bulalan nan ba kuma ba a mishi ba sai Allah ya kubutar da shi da haka wanda yake kawo kara a kullum shi ake cewa ya kawo shaida haka duk inda aka yi zabani kaje aka kawo karanka sai aka ce ka kawo shaida zai ce a'a shi dai ya kawo shaida sai alkali ya buga ma tebur ya ce ba na son rashin kunya ko to ai haka ne ka'ida sai a ka kai magana ya za a ce na kawo shaida bayan ni aka kawo kara shi dai da ya kawo kara ta ya kawo shaidarsa in ba yi da shaida a ce magana da yake faɗa ba haka ba ce ko magana da yake faɗa ba haka ba ne in bai da shaida shi ke nan sai canja kara wannan ita ce ka'ida ta shari'a a musulunci قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي واحد قال قال عبد الله رضي الله عنه من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر نسي الله وهو عليه غضبان ثم أنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا فقرأ إلى عذاب أليم ثم إن الأشعث ابن قيس خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قال فحدثنا فحدثناه قال فقال صدق لفي نزلت كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه قلت إنه إذا يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ثم أنزل الله تصديق ذلك ثم اختار ثم اخترع هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى ولهم عذاب أليم wannan hadisi na wato abu wa'il ya rawaito daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu yace duk wanda yayi rantsuwa ya rantse akan wani abu da zai karbi dukiyar wani musulmi alhalin ya san cewa ƙarya yake a kan wannan rantsuwar to lallai zai sadu da Allah mataukakin sarki alhalin Allah yana fushi da shi mana zai sadu da Allah Allah yana fushi da shi sannan kuma ya ce sai Allah ya saukar da aya da take gaskata haka ne Allah yace innal ladina yashtaruna bi ahdi Allahi wa sama thamanan qalila lallai waɗanda suke wato da alƙawarin Allah da rantsuwoyinsu wato karba abu wanda yake kankani ne to har inda Allah yake cewa walahum azabun alim shine ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun ali. shikenan ana cikin wannan maganar sai wani daga cikin sahabbai Ash'ar ibn Qayyim sai ya zo ya ce wai mai abu abdurrahman yake gaya muku ma'ana abdullahi dan masu kenan sai muka ba shi labari ya ce fa duk wanda ya rantse a kan ƙarya don ya kwace haƙƙin wani musulmi to lallai allah zai fushi da shi sai ya ce to wallahi gaskiya ya faɗa ya gaskata ku kuma wannan ayar ne a na ta sauka ya ce domin kuwa ni da wani mutum mun yi saɓani akan wata rijiya hanyar fi da rijiya wajen shayar da dabbobi da muka yi sabani sai muka je husuma gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ni na ce tawo ce shi kuma mutumin ya ce ba tawo ba ce ya ce to da na ce tawo sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kawo shaidu guda biyu ko kuma shi ya rantsi a manzan Allah sallallahu alaihi wa mutumin yake cewa a to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi wannan mutumin da kake gani ai zai iya rantsuwa kan ƙarya bai damu ba kasa akwai mutane haka wani ko ma zai mutu ko ya san menene ma zai faru ba zai iya rantsuwa a kan kariya ce to ai wannan mutumin baya tsoron Allah zai rantsu a kan kariya da haka ni dai haƙi na ne zalla sallallahu alaihi wasallam dai ya ce masa wannan ita ce ka'ida to sai ce to wanda ya rantsuwar kuwa akan kariya man halafa ala yaminin duk wanda ya rantsuwa wato akan abin haƙƙin da ya zama dukiya ne ba nashi ba kuma ya yi karya ne a cikin wannan rantsuwar to zai sadu da Allah madaukakin sarki Allah yana mai fushi da shi ya ce to sai Allah ya saukar da aya akan haka don haka ƙa'ida ta abin da ya shafi saɓani in an yi shi wanda ya kawo ƙara shi yake ba da shaida wanda ya ta kuma sai a ce to in ya kawo shaidun ma ba za a ce to shi kenan ga shaidu ba sai a ce to me kake faɗa akan wannan ka yadda da wannan abun ba naka bane saboda gashi mu zai ce ban yadda ba sai a ce to ka rantse da abu wannan ita ce ka'ida dan ko ka kawo shi kuma sai an ce ya yadda ko bai yadda ba in ya ce ya yadda ka ga an gama sai ce ban yadda ba sai a ce to ka rantse to in kuwa ya rantse sai a koma wajen wanda ya kawo kara ce to ya rantsi ba don haka Inda ya rantse da Allah abu ya koma na shi, shaidu kafin tashi aiki dama rantsuwar ita ce a madadin shaidu a can sai da ka kawo shaidu to rantsuwar ta fi karfin shaidu ya rantse da Allah ya ce bai yadda ba sai a mai tsaya ba a bashi da Allah shi ne ma'anar in har haƙƙin ba nasa ba ne ya yi rantsuwa to zai je hadu da Allah a can Allah ya tsare wannan hadisan su ne ma da ya kawo wasu abin da babi ya shafi wato babin jingina hadisai ne ba su da yawa amma kuma sun kunshi hukunce-hukunce na jingina wanda za mu dakata nan insha Allah babi na gaba shine kitabu al-itti littafi da zai magana a kan abin da ya shafi yanta bayi ko yantawa hukunce-hukuncen da suka shafi yanta bayi a musulunci muna rufa Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muka ji muka kuma mu yi aiki da shi kuma muna rufa Allah madaukakin sarki wannan ah, zaɓe da yake gabatowa muna rufa Allah madaukakin sarki ya sa a yi adama da ma fatan mu da addu'ar mu Allah madaukakin sarki ya zaba mana mafi alkhairi a gare mu wannan shine babban fata kuma ita ce addu'ar da kowane musulmi ya kamata ya dinga yi maganar a yi ta fada a yi ta soke-soke a yi ta zage-zage wannan duk ba mu bace mun wuce wannan wajen a yanzu dai halin da ne yake shiga a wannan kasar an wuce wannan wajen maganar ka zagi wannan a ka yi bayan wannan a ka soki wannan a ka yi wannan wannan duk ba mu bane shi wannan zaɓe da ake gani muna yin shi ne akan larura akan larura ake yi in ba dan larura ba sai a je aiki a yi zaɓe na musulunci saboda haka a kan larura ake zaɓe an gane ko saboda haka tun da larura ce ta same mu muke cikin wannan hali sai a fito a yi za ka ɗauki kamar misali al'umman musulmi ne da ba su da yawa suke zaune a wata ƙasa da wanda ba musulmi ba suka fi su yawa na zo zaɓe ya zo musu larura dole su fito fi zaɓe saboda saboda su samu wakilci ko saboda su samu wakilci kuma mu addininmu yana da tsari addinin musulunci yana da tsari ko yana da dokoki kuma shi musulmi dokokin Allah yake inda ba dan dokokin addinin musulunci ba to da sai ni ta hayaniya da waɗanda ba musulmi inda an tanka musu abubuwan da suke su sun ba kafin a ga wannan lokaci abubuwan da suke ta turawa a baya watanni shida da suka wuce akwai abin da ya kai ya tada a amma da alhamdulillah ya ga da nuna musulunci malamai za su ta kiwa ya ku kar a tanka musu to tankawar kenan a fito a yi abin da ya dace ko ko a yi zaɓen wanda ya fi tunda muna da musulmai har sun kai kashi ko? inda son son ne dukansu su haɗe su zama mutum daya in son duk su zama mutum daya to amma kana naka wani yana nashi amma in son mu ne dukansu su zama mutum daya su haɗa a gefe daya su yi haƙuri da juna su bar ma mutum daya amma dai ba haka kuma al'amarin yake to tun da haka ne sai a je a gwada sai a duba cancanta kuma a duba maslaha maslaha shine abin da zai fi kawo musulmi amfani musamman a ƙasar nan ƙalubalen da yake ga al'umma musulmi musamman daga bangaren kinostoci yana da yawa wannan ko akwai jami'an tsaro ko ba jami'an tsaro mu dai ba ruwan maganganu ne da su ma suna yi ana yi a masallaci maganar ka zo ka ce kar a yi maganar zaɓe a masallaci ba ta taso ba babu ita wai ko a tura a yan ya a fili wani fs wani waye ya zo ya yi waye duk su je 'Ai suna je ake sauran maganganu da haka dan musulmi ya tashi ya ce a zaɓuwa ne kar a zaɓi kirista su ma sun faɗa ko ba su faɗa ba da haka dan musulmi ya faɗa bai laifi ba sai dai za a tattara duk musulman kasa a hana su zaɓe inda haka suka zaɓa mu ma sai mu zaɓa yanda kuma za mu zaɓa kuma musulunci shi yake samu shi musulunci yana ɗaukaka ne a kan kowane addini Allah ya ce wa ja'ala kalimatan ladina kafaru as-sufla wa kalimatul lahi hiya al-ulya kuma akan ta muke akan ta muke don haka eh, mu duba abin da ya kuma maslaha mu duba abin da ya fi matsala in gane ko ba wani da kawai ta ba a duba abin da ya fi matsala in gane ko ba za a ce aini ga ra'ayina ga ra'ayina ba a duba abin da ya fi matsala ga musulunci shi ne eh, muna fuskantar wasu ne wanda su ga manufofinsu mu kuma ga manufar mu ko shi shine sun ce sai dai kirista ya shiga baki ƙasa ko mu kuma manufa mu mu ma muka ce sai dai zumi ya shugabanci kasa to zai aje a gwada ga musulmi ga kirista zai a ko tunda abin da suke so ke sai kowa ya zama abin da yake so tunda yanzu siyasar ta tashi daga kabilanci da komai ta koma a kini yanzu ba kabilanci a kini ba inda kiristan da ya rabe zai zafi kiristan ɗan takara musulmin da ya rabe zai zafi musulmin ɗan takara ko da haka ni musulmin ba wuce sai na zaɓi musulmin ɗan takara haka ne ko? ba ma gujen bahaushe ko ɗan abin nan ɗan ba zaton bahaushe zai je a zaɓi kirista yanzu ba ƙabilanci yake ba ba magana ƙabila ba ne yanzu magana ne addini ne a gashin da magana addini ne a zuwa baje addini a gwada sai a gwada ƙarfi a gani ko kuma fatanmu da addu'anmu da kuma kyakkyawan zatonmu shine addinin musulunci ya ɗaukaka ko sun ƙi ko sun so Allah madaukakin sarki ce huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yuzhirahu ala din kullihi walau kariha al kafirun ba abinda Allah ya bar mana dan haka ni dai kawai rokan da zan yi a fito a yi ba kuma a zaɓi mu a fito a yi zaɓen kuma a zaɓi mu tunda su ma gaske cewa zaɓi kirista to mu ma mu fito mu zaɓi musulmi Allah ya sa mu dace amma dai lallai lallai a kauce ma hayaniya da soke-soke da waye da sauransu wani abu a ce a'a wani wani ba musulmin kwarai ba ne wani bai iya sallah ba wani bai iya karatu ba wani bai iya waye ba wannan duk ba namu ba ne ai eh, a takwa huna wallahi mutum zai zo bai taba sujjada ba bai komai ba kuma ya shiga aljanna ko ba a samu an samu zamanin manzan sallah mutum ya zo bai taba sallah ba da komai kuma ya shiga aljanna haka kanka tsaya cewa sai mutum ya haddace Qur'ani sai ya iya waye sai ya iya waye duk wannan ba in aka ce za a auna gaba ɗaya ba wanda za a zaba ko ba wanda za a zaba saboda haka larura ce muka samu kanmu a cikinta amma dai mu duba maslaha ta musulunci mu duba maslaha ta al'ummar kuma wanda yake nuna cewa addinin musulunci addini ne wanda yake ah, gida daya ba ruwanka da cewa waye ya fito matukar musulmi ne ko kaje ka dauki dan uwanka musulmi da ah, ya rabar da ya fito daga can da nyamurin da ya fito daga can da waye da ya fito daga can ka zafi shi in dai musulmi ne kaje yi musulmi sai addinin musulunci ba ya bambanta tsakanin mutane innamal mu'minuna ikhwa duk ba yadda za ke karanta wannan abubuwan ba shi yasa kowa ya ce ya duba abin da yake maslaha ne kuma ka sani cewa in ka tsaya gaban Allah madaukakin sarki abin da kai din da kyakkyawan niyyarka za ka iya kare shi a gaban Allah gane ko kuma babu babu tirsasawa babu tirsasawa suna tirsasawa shi duk wanda bai yi zaɓe ba ya saba ma Allah wannan ba haka bane ba haka bane wannan zaben dai Eh, sai dai mutum ya yi aiki na addinin Allah amma ba idan ya zama dole dole wai in baka yi ba kuma shi kenan kana da laifi a wajen Allah wannan ba abin nan ne bai bai kamata a dauko wannan ba amma dai yin ya fi rashin an gane ko yin shi a fito a musulmi su nuna bajintarsu su nuna kishinsu ga addininsu ya fi ba su fito ba wannan shine abin da yafi dacewa a ce yi ya fi rashin amma wanda da yi ba za a ce kuma ya yi laifi ba amma yin ya fi rashin da a ce ba mu yi ba gara mu kuma Allah shi zai mana jagora amma dai mu gyara tsakaninmu da Allah mu gyara zukatan mu gyara kawunanmu kuma ba wai kawai mu je mu kada kuri'ar ba mu bi ta da addu'a sallah wannan in kai in baka wuri Allah ya karba ba Allah ba zai karba ba ko Ko in abin lahira kenan to abin duniya ma fa in kai shi to ka bi shi da addu'a ayi a bi shi da addu'a ayi ta addu'a ayi ta neman gafara Allah ayi ta baiwa Allah zai kuma alhamdulillah an samu canji canjin da aka samu ba a yi irin na da ba an ce sai wani wani ba wani shine zai cire mana kangin talauci da wani kaga yanzu an bar wannan yanzu imani ya dan hauka da a imani ya ga aka ce ai sai wane ne kawai shi zai mana maganin komai da komai sai kuma gashi har yanzu bai mana maganin har yanzu jiya kamar yau ko a ce ma jiya ta fi yau ko saboda ne saboda mun bar ma dan adam mun ce shi zai mana amma yanzu da muka koma muka ce Allah ne zai mana sai Allah ya bar abin kuma a rufi kaga yanzu ba fito ana wannan harkowar bayan wanda zai yi wannan mai muna roƙo Allah ya mana zaɓi na arzai Allah ya zaɓa mana a cikin zaɓaɓunmu wanda ya fi yarda da shi kuma duk wanda Allah ya mana zaɓi a cikinsu su musulmin kenan duk wanda Allah ya mana zaɓi a cikinsu mun karɓa sai a yi biyayya kuma a koma a riƙe addini kuma nasara ce ga musulunci insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Thank you.